Irmiya Sura talatin da shida Yahohiyakim ya ƙone littafin Irmiya A shekara ta hudu ta Yahohiyakim ɗan Yosiya sarkin Yahuda, wannan magana ta zo wa Irmiya daga wurin Ubangiji cewa, Ka ɗauki littafi ka rubuta dukkan maganganun da na yi maka game da Isra'ila, Yahuda da kuma dukan sauran al'ummai daga lokacin da na fara maka magana a mulkin Yosiya har zuwa yanzu. Wataƙila sa'ad da mutanen Yahuda suka ji game da kowace masifar da na shirya in auka musu, kowa ya juya daga muguwar hanyarsa, sa'an nan in gafarta musu muguntarsu da kuma zunubinsu. Saboda haka Irmiya ya kira Baruk ɗan Neriya yayinda Irmiya yake faɗar dukkan waɗannan maganganun da Ubangiji ya faɗa masa, Baruk ya rubuta su a littafi. Sai Irmiya ya ce wa Baruk, An hana ni, ba zan tafi haikalin Ubangiji ba. Saboda haka ka tafi gidan Ubangiji a ranar azumi ka karanta wa mutane daga littafin maganar Ubangiji da na shifta maka ka rubuta, ka karanta su ga dukan mutanen Yahuda waɗanda suka zo daga garuruwansu, wataƙila za su kawo kukansu a gaban Ubangiji, kowanne kuma ya juya daga muguwar hanyarsa, gama fushi da hasalar Ubangiji ya furta a kan mutanen nan yana da girma. sai Baruk ɗan Neriya ya yi duk abin da annabi Irmiya ya ce ya yi, a haikalin Ubangiji kuwa ya karanta maganar Ubangiji daga littafin. A watan tara na shekara ta biyar ta Yahohiyakim ɗan Yosiya sarkin Yahuda, an yi shela a yi azumi a gaban Ubangiji ga dukan mutanen Urushalima da waɗanda suka zo daga garuruwan Yahuda. Daga ɗakin Gemariya ɗan Shafan, magatakarda wanda yake a fili na bisa a mashigin sabuwar ƙofar haikali, Baruk ya karanta wa dukan mutane a haikalin Ubangiji maganar Irimiya daga littafin. Sa'ad da Mikahiya ɗan Gemariya, ɗan Shafan, ya ji dukan maganar Ubangiji daga littafin, sai ya sauka zuwa ɗakin magatakarda a fada, inda dukan fadawa suke zaune. Elishama magatakarda, Delahiya ɗan Shemahiya, Elnatan ɗan Akbor, Gemariya ɗan Shafan, Zedekiya ɗan Hananiya da dukan sauran fadawa Bayan Mikahiya ya faɗa musu kome da ya ji Baruk ya karanta wa mutane daga littafin, sai dukan fadawan suka aiki Yehudi ɗan Netaniya, ɗan Shelemiya, ɗan Kushi, ya ce wa Baruk, Ka zo tare da littafin da ka karanta wa mutane; saboda haka Baruk ɗan Nere ya tafi wurinsu tare da littafin hannunsa. suka ce masa, Zauna ka karanta mana littafin, sai Baruk ya karanta musu littafin, da suka ji dukan maganar, sai suka dubi juna, a firgice suka ce wa Baruk, Dole mu sanar da dukan maganar nan ga sarki, sa'an nan suka ce wa Baruk, Faɗa mana yadda ka yi ka rubuta dukan wannan, Irimiya ne maka shiftarta? Baruk ya amsa ya ce, I, shi ne ya faɗa mini dukan wannan magana na kuwa rubuta su a takarda. Sa'an nan fadawan suka ce wa Baruk, Kai da Irmiya ku je ku ɓuya, kada ku bari wani ya san inda kuke Bayan da suka ajiye littafin a ɗakin Elishama magatakarda, sai suka tafi wurin sarki a fili suka sanar da shi kome, sai sarki ya aiki Yahudi ya kawo littafin daga ɗakin Elishama magatakarda, ya kuma karanta wa sarki da kuma dukan fadawan da suke tsaye kusa da shi. A watan tara ne, sarki kuwa yana zaune a gidansa na rani, wuta kuwa tana ci a kasko a gabansa. Duk sa'ad da Yahudi ya karanta sashi uku ko huɗu na littafin, sai sarki ya sa wuƙa ya yanke su ya zuba a wutar da take ci a kasko, da haka ya ƙone dukan littafin, sai sarki da dukan masu yi masa hidima waɗanda suka ji maganan nan ba su firgita ba, balle su keta rigunansu, ko da yake Elnatan, Delahiya da Gemariya sun roƙi sarki kada ya ƙone littafin, bai saurare su ba, a maimakon haka sai sarki ya umarci Yerameyel ɗan sarki, Serahiya ɗan Azriyel da Shelemiya ɗan Abdiyel su kama Baruk marubuci da irimiya annabi, amma Ubangiji ya ɓoye su, bayan sarki ya ƙone littafin da ya ƙunshi maganar da Baruk ya rubuta daga shiftar irimiya sai maganar Ubangiji ta zo irima cewa, Ka ɗauki wani littafin ka rubuta a kansa dukan maganar da littafin na farin ya ƙunsa. wanda Yehohiyakim sarkin Yahuda ya ƙone, ka kuma faɗa wa Yehohiyakim sarkin Yahuda cewa, Ga abin da Ubangiji yana cewa, Ka ƙone wancan littafin ka kuma ce, Don me ka rubuta a cikinsa? Cewa lalle sarkin Babilon zai zo ya hallaka wannan ƙasa, zai kashe mutum duk da dabba? Saboda haka, ga abin da Ubangiji yana cewa game da Yehohiyakim sarkin Yahuda, ba zai kasance da wani wanda zai zauna a kan gadon sarautar Dawuda ba, za a jefar da gawarsa ta sha zafi da rana, da dare kuma za ta sha matsanancin sanyi, zan hukunta shi da kuma ’ya'yansa da masu hidimarsa saboda muguntarsu, zan kawo kowace masifar da na furta a kansu da kuma waɗanda suke zama a Urushalima da na Yahuda, domin sun ƙi su saurara. Sai Irimiya ya ɗauko wani littafi ya ba wa Baruk ɗan Neriya, marubuci, kuma yayinda Irmiya yake shibtawa, Baruk ya rubuta a littafin dukan maganar da take a littafin da Yehohiyakim sarkin Yahuda ya ƙone, ya kuma ƙara da ire iren maganganun nan a kansu.